amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أول مسلم على مذهب المالكي استصحاب ما فيه اسم الله عند عند التخلي واتو أبو تدع abin da akwai suna Allah a cikinsa in mutum zai bayan gida in mutum zai bayan gida ya ɗauki wani abu wanda akwai suna Allah a cikinsa وبعد الناس قد يدخل الخلاء للتتبع wasu mutane suka shiga bayi don yin tsarki fayastashabu ma'ahu ma fi bismillah eh, wato sai ya abotar tare da shi yastashibu ma'ahu sai ya abotar tare da shi abinda akwai sunan Allah a cikin kamar jarida mai sunan Allah ko littafi mai sunan Allah ko dai wani abu mai sunan Allah aw shay'un min kutub da ilm ko wani abu daga cikin littattafan ilimi sai ya dauki kamar ahalari ko ya dauki kamar misalin aqsa'ul musallin wanda akwai sunan Allah a ciki zai shiga bayi da shi wa awraqul askar. da kuma fallayen takarda na zikiri kamar sunan muslim sai mutum ya dauke shi ya shiga bayi da shi wal adiya da addu'o'i allati la takhlu min kalamillah wanda wayannan addu'o'i ba sa rabuwa da maganar Allah sai mutum ya dauke su ba sa rabuwa da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam وهذا من الأمور المكروهة wannan yana daga cikin al'amura abin kyama akan abin da ya shahara cikin mazhaba al'amura ne makaru na'am wa amma qur'an amma shi alqurani ba da tsara ulama'ul mazhab mutum ya ɗauki qur'ani gombi ya shiga bayi da shi in ma qur'ani kammalalle ko qur'ani wanda yake ba kammalalle ba misali to dangane da alqur'ani hakika malaman mazhaba sun ce تحرم قراءته فيه قبل قبل خروج الحدث ينا yana haramta wato karatun qur'ani cikin bayi haramun ne karatun qur'ani cikin bayi kafin fitan hadasi wa ba'da ko bayan fitan hadasi kafin fitan hadasi ko bayan fitan hadasi a ko kuma halin fitan hadasi da kuma bayan sa kafin ya fito mutum ya dinga tilawa ko kuma yana cikin halin fitowa yana tilawa ko bayan ya fito yana tilawa duk gaba ɗaya haramun ne wa kaza idkalu mushaf kamili haka nan shigar da ainihin qur'ani cikakke au ba'dahu ko shigar da ainihin idkalu mushaf kamil ko ba'dhi au ba'dhi ko wani sashi daga cikin sa walau yasira ko da dan kadan ne misali kama jazama bi zalika ibn abdussalam eh wato kamar yanda ibn abdussalam ya yanke hukunci akan wannan cewa gaba ɗaya bai halarta ba wa khalil sahibul muktasar da karir da baharan wastazhara asiyatul ashhuri adiyatul ajhuri shi ma ya rinjaye da wannan ra'ayi min muta'akkiri daga cikin muta'akkirin na malaman mazhaba wanda ka zo daga baya shi ma shi ma ya rinjaye da haramci a cikin qur'ani cikakke qur'ani idan cikakke ne shi ma ya rinjaye da cewa haramun ne da abin da ya kusan cika an gane ko qur'ani cikakke izo 60 ko izo 50 da wani abu wanda ya kusan cika wal karaha fi ghayriha sannan karhanci a cikin wanda bai cika ba karhanci a cikin izo 10 izo 5 izo 1 da sauransu na'am ala shaykh alishi a shaykh alishi ya ce wata wata wadda ashiya manyan malamai manyan malamai daga cikin malikiya sun dogara da wannan cewa idan izo 60 mai haram idan bai cika ba to wannan sai a sashi daga cikin makaruhi illa li kawfi ya sai dai dan tsoron tozarta mutum yana da qur'ani yaga cewa in ya aje shi a waje kafin ya dawo gayi za su sace a je a siyar da shi a sha a sha giya da shi ko a sace shi a je a siya ainihin kayan maye da shi misali mutum ya san in ya aje za a sace yana jin tsoron zai tozarta ko kuma tsoron aljanu yana yani tsoron aljanu yana ganin cewa idan ba shi da wani zikiri tare da shi bai karanta wani abu na zikiri aljannu za su iya shiga jikinsa nan da sharfi fasrihi bi ma yukinnu da sharaɗin ya lullube alqur'ani da abin da zai tsare shi a gani ya rufe shi da abin da zai ba shi kariya da sauransu wal Jazuli wal Khalil. والجوزلي Ibn al-Askar da Imam al jazuli da Khalil sun ambaci cewa annan min adabi qada'i al-haja cewa lallai daga cikin ladubba na biyan bukata alkala cewa kada ya kuskura ya shiga bayan gida da wani abu wanda akwai ambatan Allah a cikinsa. Ya zo daga Imam Malik da Ibn Qasim akwai ruwayoyi da yawa na halacci. Akwai ruwayoyi da aka samu cewa ya halatta mutum ya shiga bayi da shi. Wa lakhasa al Wato Imam al-Khattabi wato yi talkhisi ya yi summarizing din sabanin ruwayoyi fil jawaz wal a wajen halacci da kuma wajen hani talkisu zalik hmm. yake wato talkisun wannan gaba daya yayan bayyibin cewa lallai baya kamata a wajen mustahabbanci barin zikiri da kuma barin kira'a ba tare da lalura ba a wannan waje an gane ku hmm. baya kamata istibab a cikin musahabbanci a ce wai a bar kara a bar zikiri a bar zikiri ko a bar karatu a wannan wajen ba tare da lalura ba a wannan waje misali wala fi istihbab tarki dukul bi kulli ma fi ko kuma a cikin musahabbancin barin shiga da duk wani abu wanda akwai ambatar Allah a cikin shi wa annal jawaza idza utila tasbihat riwayat cewa lalle jawaz idan an wawaita shi a wasu ruwayoyi fal ma'ana annahu laysa fi kara wato abin da ake nufi babu karhanci mai tsanani dan an shiga bayi da shi misali ibn al-arabi al-maliki ya ce baya baya halarta ga musulmi yayi istinja'i ya kama ruwa yayi tsarki alhali a hannunsa akwai zobe wanda akwai suna Allah a ciki hmm. mutum ya wanke bayan gida ko ya wanke fitsari wanda a hannun shi akwai zobe wanda akwai sunan Allah a cikin shi ba ya kamata wa qad kana li man qushu fi Muhammad al-Arabi hmm. to ya kasance ina da wani zobe wanda a zoben na an zana an zana a cikin sa Muhammad al-Arabi fa taraktu li istinja'u sai na bari yin tsarki da shi bi hurmati izo Muhammad saboda alfarman sunan Muhammad ba ma sunan Allah ba saboda alfarman sunan Muhammad sai na cire wannan zobe na bari yin tsarki da shi وقد رجح التتائي da kuma حقيقة إمام التتائي لكم صالح الآبي يعني جاهد القول ra'ayin cewa شوى حرام لي أغاري shi yana ganin kawai haramun ne inda akwai suna Allah a cikin zobe ko a wani abu a shiga bayi da shi wanke bayi saboda wankewa eh, na to shi wasu cewa na ku zai hannu da shi ba matsala bakaru zai shi bakaru amma a amfani da shi ana wanke abin da shi na bismillahir rahmanir rahim babu sunanin sallah نعم وأما سنن الصلاة ثمانية عشر أما سنن الصلاة قوم اتفق عليها العلماء malamai sun yi ittifaki a kan shi na farko daga hannuwa yayin kafaran harama sunna ne da karatun sura bayan fatiha sunna ne yawa tsayuwa domin karatun sura tsayuwa domin sa sunna ne da zai karanta sura a zaune bayan ya gama karanta fatiha da ya zo karatun sura sai ya zauna to ya bar sunna ne na'am wal jalsatul ula sunna zaman farko sunna ne a cikin sallah akwai zama guda nawa akwai zama guda biyu zaman farko da zama na ƙarshe zama na ƙarshe suna kiran shi zama na tsakiya to zaman farko sunna ne an gane ko zaman da ake na farko don tahiya sunna ne shi wa qira'atu tashahhud sunna da karatun tahiyya shi ma sunna ne na'am wa takbiratu ila al-julus sunna zuwa zama sunna ne idan mutum yayi sujada ai zai dago in zai daga sujada mai zai Allahu akbar to wannan kabbara zuwa zama shi ma sunna ne والتيامن برأسك قليلا عند السلام سنة da damaita kanka kaɗan yayin sallama sunna ne sai ya dan gefen dama assalamu alaikum kaɗan iyayen sallama sunna ne wannan wal jahru fi ma yujharu fihi sunna da bayyanawa a wurin da ake bayyanawa sunna ne na musirru fi ma yusarru fihi sunna da asirtawa a wurin da ake asirtawa sunna ne na musami Allahu liman kaman sallan sallan azhar sallan azhar ana yin shirya boye ko to kaga sai mutum ya zo ana so mutum ya asirta inda ake asirtawa kada ya zo sallan azhar ya bayyana idan ya bayyana ya bar sunna kamar sallar azba bayyanarwa ake in ya asirta ya bar sunna na'am na'am wata ya munu bi ra'asika qalila eh, da damai ta kanka kadan wata da Allah liman hamidahu sunna da fadin sami Allah liman hamidahu sunna ne wa raddul mubtadi salam ala imami da mayar da sallaman mai koyi da liman ga limaminsa da mayar da sallaman mai koyi da liman ga limaminsa kai mai koyi da liman ka mayar da sallama ga limamin kan za ka yi sallama wato assalamu alaikum assalamu alaikum amma wasu kan yi haka assalamu alaikum a gani in yi sallama sai su assalamu alaikum nan eh guda ɗaya amma kuma duk yayi ai sallama nan kuma yayi nan an gani da zo haka da mayar da sallaman mai koyi da liman ga limamin sa wannan inda malik kenan ba Yau wani mutum ya sallama nan sai kuma ya mayar da sallama assalamu alaikum assalamu alaikum nan ba za ka yi nan gefen ba wa kazalika raddu ala man ala yasari haka nan mayar da sallaman shi ga wanda yake gefen hagunsa in kana bihi ahadu in akwai wani a wajen gefen hagunan wa adraka raka'a mayar da sallama gare shi in akwai wani a waje shi ma wannan ya riski raka'a daya in bai riski raka'a daya ba ruwan karshe in kai nan kawai kai nan kamar tare shi shi nan gefen an gane in dai da sharaɗi in ya riski raka ɗaya ko oh, fiye da raka ɗaya tare da shi sunna ne sunnonin sallah sun ƙari wa alaikum salam mace wai ta wari a ba za ba da sallah ba ai su a wato a su zuwa wajen su ba dole ba bane su haka din na'am faslun sallah ayyananna sallah ayyananna sallah wanda sai ya ayyana na yi kaga ya ayyana na yi sallar azahar na yi niyan sallar magariba ba zai yi kawai ce na yi niyan sallah ba in ya ce ya yi niyyar sallah bai ayyana bai da sallah eh wa takbiratul ihram kabbara harama ma farilla ne sannan tsayuwa domin kabbara harama da mutum zai kabbara harama a zaune mai tunanin ku wato yayi kabbara harama a zaune sannan sai ya ya sallan shi ba sallah saboda tsayuwa domin kabbara harama farilla ne wal fatiha sannan karatun fatiha ma farilla ne wal qiyamul laha tsayuwa domin karatun fatiya da mutum zai karatun fatiya a zaune sannan zai miƙe sai da sallah war ruku'u ma farilla ne war raf'u min dagowa daga ruku'u farilla ne khilafa lil hanafiya yan hanafiya sun ce ruku'u shine farilla dagowan ba farilla bane an gane wannan ko da ce abinda qur'ani ya zo da shi shine ruku'u ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u wasu ya ku wanda kuka imani ku yi ruku'u ku yi sujada bai ce warfa'u ba ashe ruku'un ne farilla amma dagowan da farilla ne da qur'ani ya faɗa an gane wannan ko to hadisin da ya zo game da musi'u salat in ka kawo ma yan handafiya sai ce mun san da hadisin amma ziyada ne alal nas fala yuqbal fa huwa naskhun ce wannan dagowan ƙari ne akan nasi to kamar an shafe shi ne yanzu kamar yanzu in muka yi aiki da shi kamar an shafa kamar an shafa wannan ayar da bi aiki shine fahimtar yan handafiya. to da idan mutum ya yi ruku'u ba dole bane ya dago zai iya ruku'u kawai ya zarce kamar yaya ruku'u ya zarce yau kun ga ya wuce shikenan in ka ce musu ah bai dago ba sai ce to ai dagowan qur'ani bai ce fa'u ba in ka ce sallar shi ya ɓata sai ai wannan wannan hadisin da ya zo kan wannan ba za mu yi aiki da shi ba ai wani ƙari ne akan nasi ƙari ne akan aya wai idan an yi aiki da wannan ƙarin an shafa ayan kenan bai aiki kun gane wannan ko da su a wajen su dan mutum ya yi ruku'u ba sai ya dago ba zai iya zarcewa irin wannan ƙoson kurciya din da ake ba din nan in kai a hallafiya sallaka ta yi an gane suna ba. wani za su dago a ba dole ba da dagowa a wai dagowan ba dole ba ne in an ce sai dole ne to kamar yadda karatu yadda ruku ya zama dole dagowar dole ne to an shafe an shafa ayin kenan za a yi shafa ayin ruku wasu da alal jamha ba wani maganar zahiriya bai zahiriya suna aiki da hadisi su wa'annan hadisi bai da daraja a idonsu su suna dan wa ai su zahiriya su ai hadisi da qur'ani duk inda a hadisi ya da ba sa wasa da shi ai babu wanda ya fi yan zahiriya bin hadisi su matsalar yan zahiriya kiyasi ne su ba su yadda in babu hadisi ba a ce wai a duba wata matsala wanda ya kama da ita ai kiyasi da ita matsalar su kenan su suna da kokari wajen istinbadi ba saboda su hadisin ma da hankalinka bai kai ba za su kwakulo wani istinbadi sai kai mamaki Allah ya ba su wannan baiwa na bin nasi da bin diddigin shi in ka duba littafin muhalla na ibn hazm wani istinbadi ma sai kai mamaki ya aka yayi istinbadin an gani shine ibn usaymin ke cewa yana da wani irin istinbadi wanda ba za ka same shi wajen kowa daga cikin malamai ba kuma istinbadi mai amfani sosai ai su zahiriya ba sa wasa da nasi kawai su in dai hadisi bai zo bane karara sai su ce to a tsaya nan kawai tunda babu hadisi su ba ruwan da wani kiyasi kenan na'am wasujudu ala al-jabha da yin sujada akan goshi yin sujada akan goshi farilla ne warraf'u min to dagowa daga sujada farilla ne to da mutum zai yi sujada bai dago ba irin kwaskwas din nan su ba matsala a inda hannafiya kosan kurciya ko shi da yi kosan kurciya yau wato shine ba wai sai sujada ka dago ka daidaita ka ƙara kuma a'a kawai Allah cewa ya dudu wannan usjudu shi shine dole dagowa ziyada ne alal nas fala ku. fa huwa nasxu wala itidal an gane hmm. kaga wannan mazhaba akwai kusuri a cikin ta wato da kuma daidaituwa daidaituwa wat tumanina yaya daidaituwa yake akwai daidaituwa na kaga da yake a miƙe haka ya daidaita ɗan ruku ne ba ya wato yaya rashin daidaituwa yake eh, kaɗan miƙe kaɗan kaɗan kaɗan lamfashe kaɗan yana haka yawa haka shi ne kaga wannan wajen ba a daidaita ba sannan a wajen ruku shi ma mutum bai daidaita bai yi lebur ba bai da sallah sai ka daidaita to su dai yan hannabiya ba ruwansu da wannan su a wajen kawai an ce ne a tsaya maganan wani daidaituwa ko rashin daidaituwa duk bai taso ba inda alhannabiya sallah yayi wasu manina da natsuwa da natsuwa karanci mutum yayi subhana rabbiyal azim so uku karanci idan mutum kawai daga ruku ko ya dago daga zara kawai ya dago fiu fiu fiu bai da sallah kun gane ko na'am wa tartibu baina fara'idiha da jerantawa tsakanin farillanta daga kabbaran harama karatun fatiya da karatun fatiya ruku'u daga ruku'u dagowa daga dagowa sujjada daga sujjada dagowa daga dago haka mu je tafi da shi a jere da mutum zai fara darbas ya fara tun daga ya fara daga daga sallama ya sujjada ka burku misali wassalam yawa da sallama na majlisuhu allazi yuqarinuhu shi ma sallama farilla ne amma khilafa lil hanafiya eh su ai babu inda aka ce shi shi sallama idan mutum ya gama tahiya a wajen hannafiya zai iya tashi ya tafi yanzu liman inda inda kuma wannan kofa ta nan za ku nemi ku rasa ne kuna nan kuna kuna tahiya kuna jin sallama sai dai kanku kai liman ya bace mu ku nemi liman ku shi yana gama tahiya in yana da wani uzuri zai tashi ya tafi ya shabun shi suna yin sallama amma sallama ba dole bane a wajen hannafiya a za su aiwatar da shi wani ya kama Zan su aiwatar da shi da kuma zaman shi wanda ya gwamu da shi zaman sallama wanda ya gwamu da sallama din wani zama ne ya gwamu da sallama zama gwargwadon sallama ba zaman tahiya ba zaman tahiya sunna ne idan mutum ya tahiya yayi salatin annabi yayi azkar ne ya rage sallama to wannan dan takan guda din na kana kana gama ka ce assalamu alaikum wannan zama dan yin sallama takan guda don yin sallama shine ake magana shine ainihin menene shine farilla amma zaman tafiya ba farilla bane zaman salatu a nan waye ko zama gurgurdan sallama shine na musharrin niyya muqaranatuha bi takbiratil ihram wato sharadin niyya shine a gwama ta da kabbaran harama sharadin niyya a gwama wannan niyya da me da kabbaran harama a gani da niyya da kabbaran harama mutum ya hada su waje daya sune a malikiya imamu shafi ya cewa yaya abin zai yi shi imamu shafi yana gani yaya za a yi a haɗa niyya da kabarin harama aka ce ne zai yi mana niyya ba zuciya yake ba kabarin harama kuma a aikace za ka iya goma su insha Allah kai maka yi maka faɗa abin da an gina abin da kan abin da za a yi don wannan za a yi ne

zai yi tahiya domin su kuma zai yi sallama wato bayan ya yi sujada din sai kuma ya zauna ya tahiya sai kuma ya sallama daga gare su idan ya ƙara wani abu ya yi sujada bayan sallama kamar misali a ce ya ƙara ruku'u ya yi ruku'u so ɗaya ƙara wani ruku'u an gane ko ya ƙara sujada ko ya ƙara wata raka'a an gane ku da mantuwa zai yi sujada bayan sallama nan fa da mantuwa ke nufi amma da gangan ne ba sai da sallah wa in na kasa wa za ta sujada qabla salami idan ya rage kuma ya ƙara ya rage sura da ya rage sura a nan wajen a wani waje kuma sai ya ƙara ruku'u ko ya rage sura sai ya ƙara sujada ko ya rage sura sai ya ƙara wata raka ɗaya ya rage ya ƙara zai sujada bayan sallama na li'annahu zai sujada qabla salam zai ziyara kafin sallama li'annahu yukallamu janibun janiban nakas ala janibil ziyada domin ana rinjayar da bangaren ragi akan bangaren ƙari ana rinjayar da bangaren ragi akan bangaren ƙari sai a ayi kabili wasahi fi salatihi mai rakkanuwa a cikin sallarsa ala salatata kashi uku ne mai rakkanuwa a cikin sallah wato sun kaskashi uku masu rakkanuwa Eh, taratan yasku an naqas fardin wani lokaci mutum yana rabkan ruwa akan tauye farilla daga cikin farillan sallarsa fala yutubar bi sujud eh mutum yakan yi rabkan ruwa ya manta sai ya tauye wani farilla daga cikin farillan sallah to wannan kamar ya tauye ruku, ya manta ya tauye ruku ko ya tauye sujada fala yujbaru bi sujud bi sujud sahawi ba a dora shi wannan sallah ya karye ba a ɗora wannan karaya da sujada mai rafkanuwa ba a ɗora shi da sujada rafkanuwa ya za a yi wala budda minan iti ya ni budda min al minan bi wala budda min bi ba makawa sai ya zo da wannan wannan abin da ya riga ya bari ya tauye Ina sai ya zo da shi dole wa in yazkur zalika hatta sallama idan bai tuna da wannan ba har sai da ya sallama kuma ya tsawaita Sallata ta ɓaci sai da ya yi sallama sannan kuma ya tsawaita ba sallah sai ya sake sabon sallah wataratan yasu an fadila wani lokaci mutum yakan yi rafkan ya bar mustahabi daga cikin mustahabban sallah mutum ya bar shi kal qunut sai ya kawo misali a mazhabin malikiya kamar kaman qunuti qunuti mustahabi ne inda malik an gane amma mafi yawa daga cikin ma'anar wajen wani ma in ka ce qunuti ba zai iya ba da za a kulla masallacin na ce duk wanda bai yi qunuti ba za a harbe shi da sai ya ta harba mutane da yawa <laughs> me yasa saboda mafi yawa daga cikin mu wani makila bai taso ya gana yi ba masallacin da ya taso har ya girma gaba ɗaya ba a kudutin da ma a ina ne ake samun kudutin masallacin irin limaman nan yan mazan jiya na jaɗin nan sosai yawa irin zuba farko din nan ko akwai akwai irin akwai su ba su da yawa ne sosai irin dattawa in zaka mutum yayi karatun a karatu na ka'a na biyu raka'a na biyu bayan ya gama karatun fatiha da sura kafin ya yi ruku sai ya shiru to wannan shirin me ake yi a wajen ana yin alkunuti ne kaga ji mutum ya yi shiru a lokacin ya nuna ba malike ne sosai na hakika an gane wannan kunutin shi ake magana inda malik habi ne shi amma inda shafi'i ana yin kunuti ne in an dago daga ruku kafin a tafi shi ma imamu shafi'i kunuti habi ne amma bayan an dago daga ruku sun gane su malikiya suka ce kafin ruku ake amma ya halarta in mutum ya manta ya yi bayan haka kun fahimta ya wato wannan kenan misali amma shi imamu abu hanifa da imamu ahmad sun ce bid'a ne kunuti kunuti na azuba ba shi da asali bid'a ne wa rabbana wa lakal hamd yawa da fadin rabbana wa lakal hamd shi mustahabi ne idan mutum ya manta sai ya bar su aw takbiratin wahida ko mutum ya manta da kabbara guda daya eh, wa shi bai zalika da makamancin wannan na'am fala sujuda alai babu sujada a gare shi shay'in min zalik babu sujada a gare shi a cikin wani abu daga cikin wannan kuma ta sajada li shay'in min zalika duk sanda mutum yayi sujada a cikin wani abu daga cikin mustahabbai yayi kabali na'am batalar salatu wato wai dan ya bar mustahabi sai yayi sujada kabali sallar shi ta baci wa yaftabi wa sai ya fara sabon sallah hmm. na'am eh. in bai kulla ba kafin ya kulla raka zai suna ya bar ruku sai ya dawo ya yi ruku amma ya riga ya kulla raka ta gaba to sai ya wurgar da wannan raka sai raka nan ta tsaya matsayinta eh. بسم الله الرحمن الرحيم نعم الباب التاسع في babi na tara game da ciniki na'am walahu shi ciniki yana da rukunai guda uku al-awwal ma yadullu ala hmm. na farko nuni akan yarda kaman magana mai nuni akan yarda kaman magana mai siyarwa yace na siyar kaga yace na maka yana nuni akan me ya yarda amma ba wai yaƙini ba ne yana nuni ne akan yarda amma ba tabbas ba an gane wato maganar shi ya nuna ma kamar ya yarda wa qaulul mushtari ishtarai magana ko mai siye yace na siya shi ma wannan yana nuni akan yarda aw fi'ilin ko kuma wani aiki kal mu'aqa eh wato aikin da yake nuni akan yarda kamar miƙeƙeniya shine mu'aqa miƙeƙeniya ka miƙa mun in miƙa ma ka miƙa min kaya in miƙa ma kuɗi ko ka miƙa min kuɗi in miƙa ma kaya ko ba magana tsakanina da kai kawai sai dai na ga ka rubuta ka rubuta littafi ɗari biyar sai in ciro ɗari biyar sai in miƙa ma kai ko sai ka miƙa min littafi shine mu'azat ya halatta ya halatta a yi ciniki ba magana kawai sai dai miƙa min in miƙa ma ya halatta na'am kamar supermarket kawai an rubuta kuɗi kawai sai ka zo kawai ka duba kawai nawa ne ka zari duka ka je ka ɗauka sai ka je ka kai wajen mai rubuta rafi sai ya rubuta maka rafi shi kenan ka biya kaga mu'azat kenan asani na biyu al'aki mai kulla ciniki dole sai an samu mai kulla ciniki wane ne mai kulla ciniki shine mai siyarwa da mai siye mai siyarwa dole sai an samu mai siyarwa ya samu mai siye dole wa yushtaratu fi sihhati bai'i an sharɗanta ga ingancin cinikin kafin ciriki ya inganta an yakuna mumayyiza sai ya zama mumayyiz mai rarrabewa mai wayau wato ya zama ko da ƙaramin yaro ya zama mai wayau ya san hagun shi daga daman shi sannan yana iya gane wannan ɗari biyar ne wannan dubu ɗaya ne wannan kaza ne wannan kaza ne ya san kuɗi kuma ya san abin da aka ce ya siyo irin yaro ɗan shekara shida ɗan shekara bakwai ana iya samu mai wayau su. amma wanda bai da wayo, in ka bashi naira dubu ɗaya sai ce ka bashi ɗari a naira ɗari ko naira ashirin to irin wannan ba ne bane baya halatta a aike shi a aiki mutumin da yake rarrabewa yana da wayo. eh fala yan aqidu bai bai shi cinikin waninsa baya kulluwa cinikin waninsa wanda ba shi da tamyizi an gane karamin yaron da bai da wayo dan shekara ɗaya dan shekara biyu dan shekara uku wato cinikinsa bai kullu ba wala shira'u wato siye da siyarwarsa albai wa shira da siye da siyarwarsa duk bai yi ba gari? saboda kuruciyan yayi yawa au ne. ko saboda hauka au sukari ko mai wani yana zamantowa babban mutum ne amma ba mu mayyiz bane ya riga ya sha giya yayi tatil ta hanyar da baya iya tamyiz to shi ma wannan kaga mutum ya sha giya ya bugu da ya kaka fiye mai da komai in ya zo ya ce a bashi biredi na na dubu goma a gane ya matsa masu kai karɓi dubu goma ka ajiye ka ce mai zai dawo sai ya dawo cikin hankalin shi suka ce mai biredi nawa kace ce wallahi ina son ci ka bani biredi naira naira naira ɗari ne to ni na ɗauka ɗarin nan dubu goma da ni ta faɗa ɗari ke nufi kaga sai ka bashi nawa kenan dubu tara da ɗari tara ka ba shi kuɗi ka ba shi canji au nahwi zalik ko makamancin wannan na'am wala yalzamu al-bay illa min mukallaf yawa ciniki baya lazimta sai daga mukallaf ciniki baya lazimta sai daga mukallaf balagagge mai hankali na'am as-salisu al-ma'qud alayhi to akan me ya kulla cinikin ma'qudun alayhi abinda ka kulla ciniki akan shi هو الثمن wal musman shine an kulla ciniki اكن kuɗi da abun kuɗi da kuɗi da abun kuɗi sai an samu kuɗin sannan an samu abun kuɗin sannan ciniki yayi wa an sharɗanta ga kuɗi da abun kuɗi sharuɗa guda biyar na farko dole a samu wato kuɗin da abun kuɗin sai sun zama masu tsarki wala na bai'u baya halatta cinikin najasa eh kamar bayan gida ba a siyar da bayan gida haramun ne an gane baya halatta cinikin jinsa kamar bayan gida kamar jinin al'ada jinin haila ba a siyar da shi eh? wani ya ce masu noma da suke siyar da bayan gida bai halitta ba sai dai mutum ya ba, suke siya sai dai mutum ya ba kawai sai dai kyauta ba a siyarwa kashin dabbobi masu tsafta ne wannan yi kashi mutane eh. wani dabara wai idan aka zo aka fashi bayan gida sai a ce to a kawo kudin mota wai daga kudin mota suke fashewa sai a ƙara da kuɗin motar da kuma na bayan gidan sace duk na motar ne ana yi ya fi inganci ya yi wani ya ce musamman masu noman albasa albasa da mutum ke ake girki da shi da karas ma ko kaji da albasa da karas da bayan gida ake kuma mutum ya ci yana yana lamshe ido eh? a gani wala mutanajjisin wato baya halatta a siyar da najasa ko abin da ya najastu mutanajjis ba najasa bane amma ya yi mai ya najastu kamar kalanzir a ce akwai fitsari a cikin shi da najasa an gane wato najasa ya cuɗanya da shi sai zan mu najis shi asalin abun mai tsarki ne sai najasa ya gauraya da shi to baya halatta a siyar da shi la yumkin tatheeru wanda bai yiwuwa a tsarkake shi a gani wanda bai yiwuwa a cire najasan a bar wancan din eh, kamar mai idan ya cakuda da fitsari ko abin da ya kama da wannan wal intifa'u bi intifa'an shar'iyya da kuma amfana da shi amfani na shari'a hmm. ya zamanto in za a siyar da shi ya zama za a amfana da shi amfani na shari'a kada ya zama to an siyar da shi ya zama ba zai amfana ba amfani na shari'a misali wala ya fala yajuzu aka yi. akali ya haramta a siyar da abin da ya haramta a ci dabban da ya haramta a ci hmm. kaga ai idan mutum ya siye kamar doki inda malik a mazhaban malikiya doki haramun ne a ci tunda haramun ne a ci to haramun ne a sayar da doki da alfadari wal liman wal himar da jaki duk haramun ne a sayar da doki da alfadari da jaki idan ashraka ala maut idan ya kai gargara na mutuwa in ya kusa mutuwa doki tunda dai a maza malikiya ba a ba a ci in ya kusa mutuwa mai amfani shi jaki ma ba a ci in ya kusa mutuwa mai amfani shi tunda dama asalin jaki ana hawa ne to in ya kusa mutuwa sai ka siya me za ka yi da shi وعدم النهي ورد أثارا ne wasara ne kaga idan mutum ya sayi doki ko ya sayi jaki ko ya sayi alfadari wato yana cikin gargara na mutuwa hasara ne amma in jakin na da rai lafiyar shi lau ko dokin na da rai zaka iya siya baka a mu malikiya ba a cin doki kun gane khilafan lishafi kuma huwa mazhabu sahih sabanin imamu shafi ya ce in jiwa ana ci kuma cewa ana cin doki shine mazhaba ingantacce eh na wara da aini. wato rashin hani ya zo ga ainihinsa ko rashin hani ya zo ga ainihin mai doki asalin doki ba haram ba ne siyar da shi jaki ma haka alfadari ma haka wato rashin hani ya zo ga asalin shi asalin shi ba haram bane sai dai in ya kai gargara shi ne zambi haram in ya kusa mutuwa wala yajuzu bai'ul kalb yawa baya halatta wato a siyar da kare shi kare asalin shi haramun ne a gani ba a siyar da kare wal kudura ala taslimihi eh to da kuma iko akan mika shi mutum ya zama to in an siya an ce to ban kayana zai iya bikawa kada ya sayar da malaisa inda mu in ya siyar da abu to in an ce ana san abun nan take zai bika wala yajuzu bai'ul adik baya halatta cinikin gudajen bawa bawa wanda ya gudu kusan idan idan mutum bawa ne haramun ne idan ya sha wahala ya guje wa mai gidansa in ya guje wa mai gidansa ba a amsan sallan shi ba a amsan ibadan shi har sai ya zo ya tuba gaban mai gidan shi walal ba'ir shari baya halatta siyar da gudajen bawa ko kuma raƙumi wanda ya guje raƙumin da ya gudu ana ta neman shi in bawa ya gudu sunan shi abik raƙumin ya gudu sunan shi share an gano wannan ya gudu daga mai gidan shi raƙumi ne mutum ya hau sai ya yi ya wurgar da mutum ya falle a guji to kai kuma sai ka ce ma wani mutum kawo kuɗin siyan ma da raƙumi na da ya gudu a ina yake ce wala ban san inda yake ba ma kawo kuɗi na sayar ma wannan shi ne garar ko bawan da ya gudu wasu sama kifin ma da kuma kifi a cikin ruwa duk haramun ne wato shine ba wani cewa cinikin biri a sama bai halarta ba wal ilmu bi kulli min as-samani wal musman da sanin kowanne daga cikin kuɗi da abin kuɗi sai ka san kuɗin ka san kuma abun kuɗin gashi nan naira naira ɗari ne zan sayi biredi kaga an san kuɗi an san abun kuɗin ba wai kawo naira ɗari in siyan ma da wani abu ba kawo naira ɗari in siyan ma da wani abu kana ba da naira ɗari zai baka ɗan ƙaramin allura haka baka allura ko baka ashana ya ce ce ma na yi kawo naira ɗari in siya ma da wani abu ai wani abu ne wannan eh? notes ya shiga amma wasu ce wai notes wai ana yawan dacewa wai nan ci samfin din mutum ya siya insha Allah sai ya samu riba haka ne wai irin wannan notes din nan in mutum ya mafi yawa wai ana dacewa na muje ma. wato mutum ya jahilci kuɗi ko abin kuɗi an gane baka san ko nawa zaka sayar mun ba baka san ko nawa bane za a za a siya za a siya abu da shi yace ban wannan biredin baka wani abu ko ban littafin nan baka wani abu nawa ne abu nawa ne wannan wani abu sai ya dauko majmu'ul fatawa na ibn taymiya sai bayan sai dama wannan nawa ce zan baka wani abu ka zuka lera ai wani abu ya ce sai a jira rikici a rubutu dole sai an faɗi kuɗin da abun kuɗin majmu'ul fatawa abun kuɗin nawa ne kawo dubu goma sha kudin? sai an faɗa na'am au bi ahadihima ko ɗayan su mutum ya jayarci ɗaya to ya ɓata ciriki. misalu an yi bi zinati hajarin majhul Misali ya siya abu da da skeli majhul ma'aunin zu ma'aunin dutse shine skeli dutse ba ana auna nauyi ba ne? ma hmm. skeli da ake aunawa nauyi to mutum ya siya da gram majhul ya ce ya eh, siya da ma'aunin dutse wanda ba sani ba ya ce kawo na siye shi da ma'aunin dutse na siye shi da gram gram nawa ya ce na siya gram daya ya ce na siye shi a matsayin gram daya ko a matsayin gram biyu ya siye shi da wani ma'aunin dutse majhul wanda ba san ko nawa da kuma turbayan makera turbayan makera masu kera zinari ko azurfa ana dan kankarewa in ana dan kankara wannan kankara abin da ke zubewa abin da ke zubewa daga cikin eh, kamar ko karfe ne ana yi ana kankarewa yana zubewa ya zama kamar turbaya kenan na wannan karfen to shi ma zinari akwai kankaran da ake yana zubewa to shi ma a ce za a siyar da shi nawa ne shi kaga ba a sani ba shi ma wannan duk abu ne majhul bai halatta na babu sunni Mm. aiki ne ya riga ya kullu ba magana ban yadda ba in dai riga an siyar ko an samu shaidu da ya kullu ya magana ya riga ya kullu kuma shi in ya ganin bai yadda ba ya kai kotu eh wai duk wanda yake bai yadda ba ya kai kotu amma alƙalin da ke tafi da sirri ya riga ya kullu kuma ya cika sharaɗin shi ba magana ta da shi eh na na babu sunanin al babu sunanin wanka al-ghusl min masnunihi al-wudu'u inda shuru'i ibini ya wal wudu fihi wal wudu wato wanka al wudu min masnuni hmm. daga cikin sunnonin wanka akwai alwala inda shuru'i a yayin shiga cikin wankan a wajen shiga cikin sa da yayin farawa ana so a yi alwala yayin farawa da za ka ala takhlili da za a tsirilin ya tsiya haka nan wato ya yi malamai sun yi nasi akan takhlili tsatsebewa dole a tsatsebe kafafuwa da hannaye a fir'asi tsatsebewa ga kai lillin ya har zuwa ga gemu ya kai masoyina a tsatsebe shi saboda ruwa ya ruwa ya shiga ciki gashi duk a dan bubbuɗa shi gashin kashi ma a bubbuɗa shi a tsatsebe saboda ruwa ya ji daɗin shiga wal badu bi ra'si ata annin nabi sai gasilihi ma ba da zamin matsalabi wato farawa da kai ana so in a fara wankewa a fara da kai haka yanzu daga annabi fi gasilihi a wajen wankewansa ma min matsalabi wato samsam babu wani abin nema ba da za bayan wannan babu abin nema bayan wannan eh insha Allah hamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk